Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke sake gabatar da shirye-shirye mu wanda ya kasance yau shirin mu na ƙarshe a yammacin yau. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan harin da aka kai a kai a jamhuriyar Nijar da asibahin yau. za ku kuma ji abin da ya tsone wa 'yan gudun hijiran da ke wani sansani da ke marwa ƙasar kamar ido yau kuma rana ce ta kofa buɗe sabili da haka bayan labaran duniya za mu buɗe layuka domin ku bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran an sami nasun mai a kan tekun mediterania wanda zai iya taimakawa masu bincike wajen gano jirgin saman nan na egypt air mai lamba 804 wanda ya fada a tekun na mediterania a jiya alhamis an kuma ga wannan nasan mai ne a kimanin tazarar kilomita 40 daga inda aka ji duriyar jirgin ta karshe kafin bacewarsa a wata sanarwa a farkon yau juma'a wadda kakakin sojin kasar mohammed samir ya fitar a shafin facebook ta nuna cewa an ga wani bangaren jirgin da wasu kayayyakin fasinjoji suna yawo a kan ruwa a can birnin athens kuma sun ce jami'an girka da takwarorinsu na masar sun tsinci wani sashin jikin mutum da kujerar zama da kuma akwatin tuna a kudu da inda ake tunanin jirgin ya ɓace na'urar da ke bin diddikin tafiyar jiragen sama yanzu haka dai masu bincike na neman babban bangaren bangaren na jirgin na egypt air da ya fada a cikin tekun a jiya alhamis yayin da ya kusanci birnin alkahira da nufin sauka bayan da ya taso daga birnin paris ta kasar faransa fafatukar sun musanta rahoton da dakarun najeriya ke bayarwa cewa sun sake kubutar wata yarinya daga cikin 'yan matan cibok da kungiyar boko haram ta sace a shekarar 2014 a yau juma'a rundunar sojin najeriya ta ce ta ceto wata yarinya mai suna da luka a jiya alhamis a yankin Dabuwa da ke jihar Borno wacce kuma suka ce tana ɗaya daga cikin 'yan mata 219 da aka sace a makarantar sakandaren ta garin Chibok. Sai dai masu fafatukar ganin an ceto 'yan matan sun dasa ayar tambaya game da wannan rahoto. Inda shugaban kungiyar iyayen 'yan matan na Chibok Yakubu Nkeke ya gaya wa murya Amurka cewa akwai 'yan mata masu luka a sunansu guda biyu da aka sace a Chibok amma wannan mai suna sirri Luka ba ta cikinsu. Nkeke ya jaddada cewa yana da jerin sunayen iyaye 219 da aka sace 'ya'yansu. Rundunar sojin ta Najeriya ta fitar da hoton yarinyar sanye da wani dogon hijabi mai launin shuɗi, irin wanda aka saba sakanwa a wannan yankin, kuma irin wanda sauran 'yan matan na Chibok suka sanya a hoton bidiyon da ƙungiyar Boko Haram ta fitar a baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. a farkon yau ne ake tuhumar eh, salah abdulsalam mutumin da ake zargi da hannu dumu-dumu a harin da aka kai birnin paris a watan nuwamba zai fuskanci tuhuma daga masu bincike tun bayan da hukumomin belgium suka mika shi zuwa faransa ana sa ran bayanan da zai bada za su taimaka wajen hango yadda masu tsatsauran ra'ayin islama suka aiwatar da hare-harensu ana kuma kyautata zaton zai bada bayanan da ake ganin za su nuna alakar harin da aka kai a belgium da paris waɗanda aka zargi 'yan ƙungiyar isis da kaiwa a binciken da aka fara yi masa a belgium abdulsalam ya nuna cewa ba shine jigon da ya kitsa hare-haren ba yana mai cewa abdulhamid abaud shine ya kitsa hare-haren sai dai abdulsalam kuma aboki ne na kud da kud ga mutumin da ake zargi da kitsa hare-haren hakan ce ta sa ake zargin yana da hannu a shirya kai hare-haren na ranar 13 ga watan nuwamba ya kuma kashe kwashe makonni a watanni da dama yana gujewa hukumomin nahiyar turai tun bayan da ya kai suka kai harin inda daga baya kuma aka cafke shi a brussels ta kasar ta belgium daga ƙarshe gwamnatin sudan ta ce tana son ran shugaba barack obama zai ba wa takwaransa umar albashir takardar izinin shiga ƙasa ko kuma bisa domin ya halarci taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi birnin new york a watan a wannan shekarar ministan yaɗa labaran sudan ahmed bilal ya ce babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya miƙa goron gayyata ga shugaba albashir domin ya halarci taron wanda za a yi a watan satumba. ya kuma ce hakki ne da ya rataya a wuyan majalisar ɗinkin duniya a matsayinta na mai karɓar bakuncin taron ta baiwa albashir bisa minista bilal ya ce a baya albashir ya nemi bisar amma aka hana shi sai da ya ce tun da ya samu goron gayyata daga majalisar ɗinkin duniyar bai kamata amurka wacce ita ce mai masaukin baki ta hana shi halartar taron ba a makon da ya gabata shugaba albashir ya halarci taron rantsar da shugaba yoweri museveni na uganda a birnin kampala inda a jawabinsa Museveni ya kwatanta kotun hukumta manyan laifuka ta ICC da ke neman sa ruwa a jallo bisa laifukan yaƙi a matsayin taron mutane marasa amfani lamarin da ya sa wakilan Amurka suka fice daga taron. duniya kenan kuka saurara. Madalla bari mu bude taska rahotannin namu da batun harkokin tsaro a jamhuriyar Nijar inda waɗansu mahara da ake kyautata zaton ƙungiyar Boko Haram ne suka kai farmaki da tsakiyar daren jiya Alhamis da a ƙauyen Yebi da ke nisan kilomita 100 da arewa maso gabashin Boso da ke Difa inda aka kashe mutane tare da raunata waɗansu. Wakilin Musulmin Muni na ɗauke da ƙarin bayani. mazaunan garin sun bayyana cewa maharan sun shafe awoyi suna bi gida-gida suna cinna wuta kafin su arce a wajejen karfe uku na dare ma'aikatar tsaron kasar niger a wata sanarwa da ta bayar a ɗazu-ɗazu ta tabbatar da afkuwar wannan hari Le bilan provisoire de cette attaque est le suivant. Six civils morts, sanarwar gwamnatin ta nijar ta ce farmakin da kungiyar boko haram ta kai a yebi ya yi sanadiyar mutuwar fararen kula shida biyu daga cikinsu an harbe su ne da bindiga yayin da hudu suka kone kurmusu cikin wuta sannan wasu bakwai da aka raunata suna kwance yanzu haka asibiti maharan sun kona kasuwar ƙauyen na yebi da wasu gidaje akalla goma lamarin da ya haddasa asarar ɗimbin dukiyoyi da dabbobi da motoci kimanin biyu mallakar mazaunan wannan gari da aka cinna wa wuta kafin daga bisani maharan su bi kara tuni dai jami'an tsaro suka bi kadin waɗannan mahara domin damƙo su in ji sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasar ta Nijar. Harin na ƙauyen yabi ya kwaru ne kwana ɗaya tak bayan da Majalisar Dokokin ƙasar Nijar ta ba gwamnati izinin ci gaba da tsawaita dokar ta ɓaci a yankin Difa da zumar ƙarfafa matakan tsaro a wannan ɓangare na ƙasar mai fama da hare-haren Boko Haram. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla bari kuma mu nufi sansanin 'yan gudun hijira da ke marwa ƙasar Kamaru inda sama da 'yan gudun hijira na Najeriya dubu hamsin suka samu mafaka. A cikin hirarsu da wakilinmu Muhammad Awal Garba, 'yan gudun hijiran sun bayyana abin da ya tsone musu ido. Mun muna so gwamnatin Najeriya ya karasar da wannan abin da ya faru wannan gaba ɗaya su boko haram wannan ko mu cewa babu juriyarsu kuma inda ya zama babu ɗin jama'a ɗaya biyun da suka koma muna jin labari ba sa cin abinci kamar mutanen gana ba sa samun abinci tun da yanzu ya kai wata uku sun shiga gumboro ana ba mu waya ana gaya mana da labar cewa ko ko da wannan faru ta ba wanda ya taba ba su to rayuwar da suke cewa suna cikin kunci suna yana damu su saboda haka mun da muna nan to muna so mu koma gida amma kuma mun ji rayuwar mutane mu daga can din kada ga gaba mu ya faɗi gaba daya kuma mu godiya inda muke amma ba abu kamar gida to gwamnati ina zo mu isa mu samu iya nuna mana misali tun daga can mu san cewa wanda ya iso gida can an rike shi da hannu biyu ko kuma ya kallo gani wani abu a kasa sa'annan mun da muna waje tunda an ce abin ya laba ko ya ɗan ragu ko kwaran ya ragu sai mu mu yi kwaɗayi daga nan zuwa amma an ba haka ba ko ya ba daɗi ba gaskiya ba daɗi muke zama don anan amma wanda ya rike mu kasan da ya rike mu zan ce mu gwada ma kamar amma rayuwar mu din tunda muna da rai ko ba a ba ma dole za mu gode mishi saboda muna ci muna sha ko ba in mu muna samu na rayuwa saboda haka dan Allah gwamnatin Najeriya da senator na Borno Central ba mu taba jin shi yace gashi abin da ya faru wa mutane jama'a tun ya hau mulki ba to shi baya aikin mu ne har wayansu za su zo mu zo su tambaye mu anan game da garin mu kun da kuna can wakilan mu kuma ku tashi ku saya mana cewa ga irin abu telefon da kuna yi mana ga irin abin da ake shirya mana sa'annan za mu ce za mu nema tafiya gida mu nema mu nema zuwa gida to kuma ina tare da ainihin wata uwar gida wanda ya renata bitrus ita ma yar wato loka gamanin gwaza ce a borno state me za ki ce ga mu wahalan mata a nan wannan a gaskiya kwarai da gaskiya muna da matsala ga sutura ba ma da shi kome ba ma da shi muna abinci gashi nan muna gwadewa kamaru wahalan da muke ciki da yaron mu ne ga magungoni ko asibiti ba a baba gari ga ruwa baba gari ga injin baba gari ga sutura babu kwata-kwata za mu je gari din za mu zauna a duci ne ko duci din ma zai iya fashe zo ya zaunar da mu. Eh, kuma na tare da wani wato yaro gankani wanda yake yanta makaranta ne a da yake an gina makaranta a wani sansani a sunan sa William Kabila. William Kabila shi ma ɗan ɗan gwaza ne kuma garin Barawa. Eh, ya Me za ka ce a mun gode wa Allah muna yin makaranta nan suna kawo na sun takardu da su bairo muna yin makaranta nan amma mu yan gudun hijira na mun zo nan to ya ya ya ana taimaka ana karanta da ku da kyau eh ana karantar da mu kyau a to sai kuma wani matashi shi kuma shi ma yana yana aiki na yana sai yana dako da sale-salen itace da yake da kansa abin da zan faɗa shi ne. sai da muna zama a nan ya dace a ce tun da najeriya zai gyaru da yardan allah da mu koma gare mu kawai abin da muna so wannan wato sansanin yan gudun hijira da yake na ne wawo daga ainihin wato babban birnin wannan jiha na arewa mai nisa wato fadan gwamnatin kasar wato a garin marwa kenan zuwa wannan sansani yana da tazarar kilomita kusan ɗari biyu da hamsin ne ni ne muhammad awal garba muryar Amurka daga yan gudun hijira na Minewawo, kasar jamhuriyar Kamaru. To a gaida Malam Awal to nan da jimawa kaɗan za mu ba ku dama domin bayyana ra'ayinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Abin yi idan ka samu waya shine sai idan aka kira yawa na sai a nisanci rediyo ko da a nisance shi ko kuma a kashe shi domin mu samu jin juna idan ba haka ba so da dama mukan karasa ba tare da kun samu wannan dama bayyana ra'ayoyinku ba. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna tare da wani da ke bisa layi daga jihar Nasarawa ne ne jihar Nasarawa? Ah, daga jihar Kebbi ne. To Kebbi, yawa to Kebbi, Kebbi wane ne a Kebbi? Eh, Nasiru Uban Shahada da ke Gosu birnin Kebbi a jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Yawa to Malam Nasiru ina gudunmuwa ka ga shirin yau. to ni ina kira ga janar muhammadu buhari ya ja kunne in ne janarta ɗin dangane da washe-washen da ake wa bututu ana mai da a agogo baya ana hakika ya kamata gwamnatin najeriya ta ɗauki kwaran mataki dangane da waɗannan tsagera 'yan neja delta ya kamata gwamnatin najeriya ta ɗauki babban mataki na kare wannan bututun da ake ta washe-washe mai magana nasiru uban shara da ke gosu da birnin kebbi a jihar kebbi a tarayyar najeriya to mun gode malam nasiru bari mu tafi nasarawa A Azare ne, Azare. To Azare jihar Bauchi. Eh, Abubakar Ahmed daga Azare. Yawwa Malam Abubakar, barka da warhaka. Kai ko me ke tafi da kai? Malam Abubakar kana tare da mu? Eh, ina tare. Yawwa to bismillah me. Abubakar gaskiya ya ba mu kunya. Ne za a gane da ita. kasashe sama da miliyan ɗari suna fama da yunwa da talauci ga kaya ya tashi amma a ce sai wata yarinya wanda ba ta je ma kuri'a ba da ita kawai zai gana sauran jama'a da suka zaɓe shi suka mutu a celebration na zaɓensa bai gana da su ba bai musu wani abu ba sai wata yarinya ita ɗaya wanda ba ta masa ko to malam abubakar wannan ra'ayinka kenan to bari mu nufi kaduna Alo, Halima. Barka, kanwa Halima ce. Ok, anti Grace ce. Wata kamar haka. Eh, to anti ya aiki. Aiki da godiya ya naku aikin. Alhamdulillah anti to yau zan yi kira ne ga mai girma gwamnan jihar mu Dr. Abdulaziz Yari Abubakar. To sai dai kai kuma baka gabatar da kanka ba kana ta anti anti. Anti mai magana barista Abubakar. To to barista ina gudunmuwa ka ga shirin? Anti yau zan yi kira ne ga mai girma gwamnan jihar Zamfara Alhaji Abdulaziz yi Abubakar Shatiman Mafara. Mm-hmm. Dan Allah ya taimaka ya gyara mana hanyar da taso daga karamar hukumar mulkin shinkafi zuwa abun nan zuwa garin Katuru. Mm-hmm. To da fata gwamnan jihar Taraba ya ji, to bari mu Kaduna ya ji bari mu tafi Taraba. wane da ke bi. wa alaiku salam wa ke bisa layi a taraba ina tare da alhaji uba tawakkali a karamar hukumar ibi jihar taraba to alhaji uba barka da yamma barkan ki malama grace barka ka dai to kai ko me ke tafa da kai a yammacin yau shawara na shine da Allah ina roƙon jami'an tsaron Najeriya musamman manyan su hmm. don Allah don annabi muna roƙo duk lokacin da za a tura jami'in tsaro gurin cikin peace wurin kwantar da hankali da a daina tura mashaya irin wanda suke buguwa suna daga mutane hankali maimakon su kwatar mutane da hankali to da fata hukumomi sun ji wannan shawara taka alhaji uba to bari mu koma kebbi bari mu eh. koma jihar kebbi wa ke bisa layi eh, mai magana Adamu ne ruwan gudu zargi sisi zuru jihar kebbi najeriya Yawwa to malam adamu barka da yammacin yau lafiya lau lafiya kalau ya ya aiki to mun gode ma Allah anti Grace to madalla me ke gudun ka ga shirin yau wato kira ne nake yi ga ainihin mu eh, da kuma sanatan da ke ainihin matsaba ta a kwanta gora mm. da Allah muna kira don Allah don girman Allah su taimaka ainihin su dubi halin da talaka musamman namu da ke nan jihar zuru da kuma kwanta gore muke ciki musamman hanya gaskiya ba ta da kyau don Allah don girman Allah su zubi mu da irin rahama don Allah su kai kukan mu ainihin ga shugaban kasa don Allah domin a gyara muna ainihin wannan hanya don Allah to nan da kuma hanyar da ta shi tsakanin ainihin zuru zuwa ainihin kada eh, zai ma wallahi talakara wahala To madalla a Malam Adamu da fatan gwamnatin jihar Kebbi ita ma ta ji wannan kuka na to bari mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum kuna magana da Sa'idu Katuka garko. To Malam Sa'idu barka da warhaka. To ni yau godiya zan yi kuma da roƙo kokon barana a wurin shugabanninmu daga shugaban ƙasa zuwa dan mu na jiha. Mhm. To ina ina wa shugaba Muhammadu Buhari fatan alheri da Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufai. Sannan kuma ina roƙo don Allah da a taimaka a bincika mana menene matsalan wutan eh, abin da ya sa ba mu samun wutan lantarki a garin Kagarko da sauran kudancin Kaduna. Ina roƙon ɗan majalisar mu na dattijai da dan majalisar mu na tarayya da Allah da su bincika da na jiha menene dalilin da yasa ba mu samun wuta wutar lantarki a kudancin Kaduna daga Garko da kewaye baki ɗaya. To madalla da fata gwamnatin jihar Kaduna ta ji wannan tambaya za kuma ta neman muku ansa to bari mu koma Adamawa. Adamawa ke bisa layi. Abdulhamid ne daga Kwajali Adamawa da local government. Ya wato Malam Abdulhamid barka da yammacin yau. Abdulhamid fa Abdulhamid ne. Haka na ce Malam Abdulhamid barka da yammacin yau. Eh barka da ya jama'a ya Lafiya kalau an wani lafiya. Lafiya kalau. To ina gudu. Ni dai kira na a wannan ranar na ra'ayina. Eh. ina so ne a don allah ƙara tusawa manyanmu da wanda suke gaba da mu mu da muke bin su a tusa musu tsoron allah a zuciya na yin adalci don gaba ɗaya abin idan an duba iya zai gaban mu a kanmu ne mu a mu da mu don allah mu ringa mu adalci yawa wato malam abdulhamid malam abdulhamid E kace to adalcin ma har sai hukumomi sun cusa wa mutane a rayuwarsu adalci bugana adalci a rayuwar mutane wani abu ne da hukuma za ta yi? To to abun ne ya dawo yanzu ba don gwamnatin ba da kina garan ke dare to kowa dai yana da hakkin arrangement din rayuwar shi yake yi ba. Yawwa to kowa yana da hakkin gyara rayuwar shi domin ƙasa ta ji daɗi ko? eh haka ne da wannan kuma gaskiya to wasu din kuma ya wato bari mu nufi jihar jigawa alo alo wa ke bisa laya jihar jigawa kabiru taura ne to malam kabiru taura ka ce basiru basiru eh to malam basiru to marka malam basiru to ya fama ya lafiya lau ya naku aikin alhamdulillah ni addu'a zan wa shugaban kasa ina masa addu'a da fatan alkhairi da kuma Allah sa ya gama lafiya. To amin amin Allah ji roƙon bayinsa. Amin amin amin Allah taimaka masa Allah kare shi daga sharrin makiya. To Allah kuma ba da ci gaba a jihar Jigawa ko? To layin naka Basiru ya Basiru ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington yana cewa karfe biyar saura minti goma na yamma kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a muna ba ku dama domin bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa to bari mu garzaya jihar bauchi Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka ka dai wane ne nawa? Suna tare da Usaini Gongo daga karamar kuma jama'ar jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To Malam Usaini barka da yammacin yau. Na lafiya ya aiki. Lafiya lau ya naku aikin. haka alhamdulillah to ni jinjina zan yi ga janar muhammadu buhari bisa aiki da yake na gyaran kasar najeriya muna masa addu'a allah ta ike to amin sun amin adalla a tashi lafiya na gode kwarai da kuka bani damar to mu ma mun gode da uh, wannan gudunmawa ga wannan shirin adalla a tashi lafiya a wato mun gode asuba ta gari adalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a muna baku dama ne domin bayyana ra'ayinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku ah, da ci gaban ƙasa bayani kuma akan wanda yake kalumanta ganin baiwar Allah yar Chibok da aka gani wanda yake kalubantan Buhari. Eh sai dai wake bisa layi. Sagiru ne Sagiru ne daga mubi. Eh wato mana Sagiru eh to bismillah. Wanda yake cewa ganin yarinya da Buhari yayi ya zama laifi a gare shi. Eh. To mu a gare mu ba laifi bane akwai alheri haka insha Allah. Yawwa. Eh da fatan Allah kai mu lafiya. Yawa to to to mun gode da wannan eh, gudunmuwa taka. To bari mu koma Sokoto. Wake bisa laya Sokoto. Kina magana da Umaru Kwarewa daga Kundutu. Yawa to Malam Umaru barka da yammacin ina gudunmuwa ka ga shirin. Don Allah ro annabi ta? A ba jimmai ta. Alheri ta. Alheri ta. Alheri Audu ce. Ita ce fa. ina kira ga shugaban kasa eh don Allah don annabi a duba abubuwan nan abubuwan Najeriya sun yi tsara wallahi don Allah a taimaka mana haƙi sun yi tsara wallahi yawwa kuma ga azumi na zuwa wallahi don Allah a taimaka to madalla da ya fata shugabanni sun ji wannan kuka naka musamman shugaban kasa to bari mu koma nasarawa assalamu alaikum hajiya wa alaikum salam alhaji Lafiya lau ina gajiya. To Bashir Tela ne daga nan layin ala cikin garin lafiyan bari bari da kuta na jihar Nasarawa. Yawa to Malam Bashir ina me ke tafa da kai a yammacin yau? To a gaskiya ni godiya ne da kuma farin ciki da kuma nuna farin ciki na wato sarkin lafiyan bari bari Alhaji da kuka Isa Mustafa Agoy. Yana cika shekara arba'in da biyu a kan mulki a gaskiya muna taya shi murna kuma ya yi rawan gani shi. ya wato madalla Allah ta shi riko mun gode baba yakubu makiri da amsa wayoyinku yanzu kuma sai sharhin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wani mawayacin kalubale da al'ummar duniya ke fuskanta shine cin hanci da rashawa dukkanmu muna fafutuka domin kasashenmu da jihohinmu a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry kwana-kwanan nan a taron yaƙi da cin hanci da rashawa na duniya da burtaniya ta ɗauki nauyi ya ƙara da cewa cin hanci da rashawa tamkar abokin gaba ne domin kuwa yana ɓata ƙasa kamar 'yan ta'addan da muke yaƙi da su da kuma irin ƙalubalen da muke fuskanta cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin manyan ƙalubale a duniya yana da nasaba da amfani da iko ba bisa ƙa'ida ba a matakai da dama na gwamnati da masu zaman kansu kuma yana shafar mu duka yana ɓata yarda da dogaro tsakanin 'yan ƙasa da gwamnati da kawo gurgunta tattalin arzikin ƙasa da lalata yarda da amincewa da gwamnatin demokuraɗiyya da kuma buɗe hanyar aikata miyagun laifuka daga kasa zuwa ƙasa ta wajen gurgunta ayyukan ƙasa kamar harkokin tsaro da adalci cin hanci da rashawa na haifar da damuwa da sharewa 'yan ta'adda hanya wajen yin alkawuran karya domin su abin da suke nema wannan ya taimaka wajen bayyana yadda ƙungiyar da ish ta samo asali a ƙasar iraki da kuma yadda taliban suka bulla a kasar afghanistan a cewa wani rubutu a shafin yanar gizo da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kafin a fara gudanar da taron ya kara da cewa sai mun mayar da hankali wajen yaki da zarmiya da cin hanci idan ba haka ba waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda za su ci gaba da girma da yaɗuwa da kuma jan ra'ayoyin mutanen da ke jin an mayar da su saniyar ware waɗanda ke jin ba ɗauke su a bakin komi ba domin su yarda cewa lalle an mayar da su saniyar ware yana da amfani matuƙa mu lura cewa yakar cin hanci da rashawa na da wahalar gaske wannan haka yake saboda ko da ƙasashe da dama sun ci gaba da yin gaskiya da tsaurara dokokin ajiya a bankuna ba za a rasa wata ƙasa ko ƙasashe ba da za su ɓoye kuɗaɗen haramun ta wajen ci gaba da amfani da dokokin sirri na ajiyar kuɗi da haka ya rage wa sauran ƙasashen duniya su tabbatar da cewa babu wani hukunci mai sauƙi ga laifin cin hanci da rashawa a ko'ina a duniya da haka yanzu lokaci ne da kasashen duniya da gwamnatoci da kungiyoyin fararen hula da kungiyoyin masu zaman kansu da kafafen yada labarai su haɗa hannu tare domin aiwatar da abubuwan da aka tattauna a taron da kuma ɗaukar matakai da yaƙi da cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa guba ce da take ɓata gaskiya da riƙon amana da sacewa jama'a kuɗaɗensu da ɓata masa makoma da ɓata tattalin arziki duk a cewar rubutun da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi ya kara da cewa lokaci ya yi da daukacin al'umma ya kamata ta ɗauki kwararan matakai da suka kamata wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau ibrahim jarmai da wannan ra'ayoyi to kafin mu karkare ga takaitattun labarai an sami nasan mai akan tekun mediterania wanda zai iya taimakawa masu bincike wajen gano jirgin saman nan na egypt iya mai lamba 804 wanda ya fada a tekun na mediterania a jiya alhamis an kuma ga wannan nasan ne a kimanin tazarar kilomita 40 daga inda aka ji duriyar jirgin ta ƙarshe kafin ɓacewarsa a wata sanarwa kuma a farkon yau juma'a wadda kakakin sojin ƙasar masar ɗin muhammad samir ya fitar a facebook ya nuna cewa an ga wani ɓangaren jirgin da wasu kayayyakin fasinjoji suna yawo a kan ruwa masu fafutuka sun musanta rahoton da dakarun najeriya ke bayarwa cewa sun sake kubutar da wata yarinya daga cikin 'yan matan chibok da kungiyar boko haram ta sace a shekarar 2014 To madalla masu saurare nan kuma muka dasa aya sai kuma gobe da safe da madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da a bari ya huce da Ibrahim alfa'ame da kuma Halima Jumrau ke gabatarwa kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sadarwar intanet da suka hada da Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da Baba Yakubu Makeri da ya amsa wa'ayoyinku da kuma Malama Juli da tada shiri da bada umarni muna da baki Amal da David da kuma injiniyan mu na yau Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.